من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي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 وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشا خذوا قوة شابي وتنظر الحج هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبر يد الأريخ دا أربعين دا أكو Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna cikin dai mafsidatul kalbi ko ya ba su suna a wani wuri eh, ko mafsidatul kalbi ko manya-manyan masu ɓata zuciya ah, guda biyar na farkon su aka ce hulta to da sallama menene ya faru sai inda bakwai aka yi mai kamalihi ba kamali ba kamalihi ba kakalo ne masu kawo masa na ne su da bai bai shi a ikatun lahu an naili kamalihi daga samun kammalarsa qati'atun lahu anil wusuli suna ana masa zuwa ila ma kulika lahu na'am hmm? كيف القضية وجعل نعم نعيمه shi abun da aka halicce shi domin sa ne abun da aka halicce mutum domin sa shine wa ju'ila na'imuhu wa sa'adatuhu wa fihajuhu wa ladzatuhu fil wusuli ilayhi sai ka haɗa shi duka zai baka wanda ke nema an sanya ni'imtuwarsa rabautakansa murnarsa walwalansa in yi samu wannan abu ɗan ko bai sami shi ba to bai da wancan to haka kasa'in da biyar wa bil jumlati laina na nawa na biyu aka ce mai wa asamul halki washti ma'ahun fi ma istama'una fihi waftiraqahum fi can eh, da inda aka lissafta abin da wasu ko kaza ka halin jannata wa halin nari wa amalin hawalan wa timahu wa maratib ahli sa'adati wa ahli shaqai shaqawati wa al khalqi kuma rabuwan halittu ai sun rabu ne mai da'a da mara da'a wanda ya cika wannan shikenan wanda ya zama eh, yana sanin Allah yana sanin abun da ake samu in an je wajen Allah ya san hanyar zuwa ga Allah samun ga abun da ake nema sannan kuma ya san abun da za a ba shi a wurin Allah kaga wannan kashi ne ɗaya kashin su kuma zuwa ga shaidan ga inda ake bi a samu shaidan din da abun da kuma ake samu in an haɗu da shaidan kaga sun kafi kashi biyu a ƙasa malakar wasu wasu in kaga an haɗu to an haɗu ne akan Allah in ka ga an rabu ɗaya da ko shaidan ɗaya da ko Allah za a rabu wasu ma'ahun fi ma yi sami'una fi da abun da suka haɗu a kai wanda suka haɗu a wurin bin Allah suka zama kamtan karɓuwa ɗaya wa ɗaya wanda suka rabu a kan Allah suka kasance daban fi ma ya tare ko na fi na'am hmm? 95 haka da eh, ya karkata bi da nisa bangorin ba daga ina da tambayar wannan sama ko kasa sama daga nan layi na zan girga eh? na farko kenan tunda an sakin layin ya tashi ne daga aya eh, kitabun an zallan eh eh wato farkon sakin layi Falata ta zalu to za layi nawa a haka to faɗa mu yi Allah ya ta'addaha fa yaqa fil ana'i tawili don kada ya tsallake ta ta inda in ya tsallake zai fada cikin wahala mai tsawo san da aka ce ta ba'athu alal istiyad minan ni'am minan ni'am bi shukri rabbihil jarir tubassiruhu ayoyin suna nuna masa bi hududil halali wal haram wa taqifuhu alaiha su tsayar da su ta tsayar da su a nan Allah ya ta'adda ka wuce fa ya ka'a fil ana'i tawili nan akwai ana kan shi ne na tsaro kenan nan e uku a'a kamar misalin kaga yawa da aka ce to arifuhu rabba almada'uwa ilaihi shi kuma wannan kishiyansa ya da'u ilaihi shaitan ma fiye da abin da zai kira shi zuwa ga shaɗan ya sanar da shi shaɗan kenan ba su zama daban-daban ba wannan yana jan hankalinsa zuwa ga Allah shi ka wancan na fiskarsa zuwa ga shaɗan a sun ji zama daban na biyu wa tsarikar wasuli shi wannan kuma wa tsarikar muwassilatu shi hanya mai kai mutum zuwa ga shaɗan da su yi alaƙa ta alaƙantu har ya ci gajiyar shaɗan in yana da gajiyar wancan na ƙarshe wa ma lahu min al-karamati idza qadima alaihi wurin Allah kenan wannan kuwa ce wa ma lil mustajibi li da'watihi abubuwan da ke da wanda ya amsa da'awar shedan min al-ihanati wal azabi ba'da al-wusuli ilayhi ciwa e eh, na farko abin da ke wurin Allah ba aljanna ne ba na biyu kuma abin da ke wurin shedan ba ihana ko jahili bi ma'ana sun zama kishiyoyi ko wannan kishiyar wannan wannan mukabilin wancan ne to yau casa'in da biyar da to daga aya kenan to Eh, yanzu abun da sake layin ɗaya ne daga kan kitabun an zalla hagu in kirgo bakwai na magan wurin na magan wurin wato waɗedo arkanahu na ƙarfafa rukunansa ma'ana ainihin can abin da aka jero tun daga kan ma'ani ayati ɗin layi na uku ya ce fa'in na kaga ayoyi ne تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها وعلى طريقتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما دكا شدي الهيرين عندهم kaga wata sabbitu kawa'idal imani ayoyin kenan suna tabbatar da ka'idojin imani fi qalbihi wata shayyidu kaga ayoyin kenan bunyanahu wato waqidu kaga ayoyin ne kenan ko arka kunnan shi addini ne rukunan musulunci wa turihi surata dunya wal akhirah shi kenan ko na ɗari kusa da ƙarshe ko ƙarshen ma na'am wa sahibul kada ya kawo wuce kawo wuce inda aka gwada a kai ba kai ba ba kai ba yan wafa ya wuce ko ne ma ba ku zama da takwas muka kwana inda gani gayi matul aliya don haka wannan yana nan zuwa Allah sa ma yau muka yi shi tun da karatun auki gare shi kuma aukin nashi shi ne karatun da shi na eh? hamsin to wurin eh? na shida eh, da biyan ya biyu ko biya. ya faɗi wurin Eh? watubasiru مواقع al’ibari ai eh? ni abin da na kanta to Basiru hoko na gan shi to wato hudiruhu na umami can da aka ce wa turihi surata duniya wal akhirah ayoyin kenan والجنة والنار في قلبه وتهدره تنا قباتا دشي بين الأمم تكان الأمم تكاومة تنا كاومة أبندك دكي قداناوا تند القرآن نا كاومة أبندك دكي قداناوا تكان الأمم mai ke gudanawa wannan sun yi imani wancan sun yi imani wancan na kokari wancan sun je kaza kashiran dai kaga tahdiruhu ayin na kawo masa bainal umami tsakanin al'ummu wa turihi ayyamal lahi kuma fihi shi yanzu takwas an yi maganan kulta na taho ko kaɗan tare ni mun yi shimfiɗan daga cikin masu ɓata zuciya akwai kulta shiga cikin jama'a cakuduwa da jama'a kalman a kwalito ya mutum zai yi irin wannan ne kan sa mutum in ba a gaban malami yake bai dauki kalman malami ya je ya rike sai je ya halaka to tun da dai cakuduwa da jama'a masifa ne sai in shiga daji ko a samu gindin bishiyan zamana yan wani zai biyo salamu alaikum salamu alaikum salam a wuce kai ban ma zama inda za su gani sai ka shiga daga ɗan ciki nan za ka huta da sakuɗa da jama'a shi kuma ba abin da yake nufi ba kenan ba abin da ke nufi ba kenan idan mutum ya ɗauki irin wannan ƙarshen ta yadda da littafi yadda da mai magana kawai zai ga mafuta ka samu kan dutse kai ɗakin ka ah, wanda suke zama suke shiga daji sun san kwanan da suke koyewa ba za a gansu ba sai mutum yake ya sa ƙaurin to saboda ka nan to nan mutum ƙarshen da to ba haka ba ne ba malamin in yi magana kila in kare shi sai warware ma ga abin da yake nufi ga abin da Allah yake nufi ko ayan za ka ɗauke ta ka fassara wata ran ka tsaya ka ba za ka halaka in dai ba tsaya ka bi masananta ba tunda da maganan da aka yi shekara dubu da ta wuce yaren irin na wancan lokacin imma ya haura wa imma ya yi ƙasa wa imma ya bada wa imma ya zama wa imma ya zama fa'amma ma tu'athiruhu kasaratul khulqati amma abubuwan da yawan sa kuduwa ke haifar da shi ina mai haddamu na jiya baya na abubuwan da yawan cakuɗuwa da jama'a ke haifar da shi yana haifar da musibu amma ga abun na ɗaya dai dune cakuɗuwa da jama'a zai samu famtila kalbi min dukkani amfafi bani adama hatta ya suwadda hmm? zuciya za ta cika ita ko zuciya karanci ka ɗauke ta gida da ruwan sama har ko gilashi ana ruwan sama ana ruwan sama tun kana ganin waje za ka da ganin waje sai dai da mai gogewa a ciki da mai sa ɗini ta ciki to na zai tarwal to haka mai zama cikin jama'a in dai mutum na zama cikin jama'a tururin maganganun mutane ne wannan ya shiga wannan shiga kafin a jima mutum zuciyarsa ta daina gani na gani mai kyau sai dai mummunan gani imtila'ul qalb min dukhani daga tururin anfasi bani adama farfashin bani adam hatta ya wadda har ya baki zuciya hatta ya wanda har ya yi baki ya yi duhu ya duhu wa yujibu lahu tashattutan idan wannan zuciya yi duhu da numfashin mutane to shi kan haifarwa da mutum a rarrabuwa tashattut zai samu tunani daban-daban wata farrokan zai samu rarrabuwa eh wai mutanen da masu wannan dafi ai malar dume sabon allah mai dafi ne wannan gara yanzu misalin ka zauna a ce kullum ka shiga cikin 'yan siyasa ka tashi ko masu hirar siyasa ka tashi kullum ka je ka zauna kullum ka je ka zauna kana jin kafin shekara da ya zuce ka kaga tururin nasu din ya taso ya shiga cikin zuciyar mutum ta watsa da mutum mutum shi ma ya manta abin da ya sa gaba to haka zama da su yake abin da suke hira da shi dina shi ne zaka dinga yi kaima tun ba ka taya su tun kana ganin kuskuren su sai ka zaɓi mai kyau a cikin nasu da mara kyau ka kai maka yi ɗari kaka ciki to haka yake mujarrab ne ganau ne ya wuce yau inda misalin a ce da a ce kana matashi ku je ku yi ɗaki kun kai ko biyar kuna da katon ɗakin ku a gidanku mutum ɗaya da ko tv ya makala ku. kafin shekara ta yi sai an ganka kana canza tasha hmm? sai an zama kana canza tasha amma lokacin da aka kawo in yayan ku ya ɗauko ya kawo kafin ya fi ƙarfa ƙarfa ya ɗauko ya ajiye ya gane mai karuwa wani shasha sa ike min ba kyau shi a ah, aje yaya a sha daɗi lafiya kamar ta rasu kai ta sun ka wannan masu wasu kai banza da shi haba tun kana fafan gani an sai ka jona wani abu ya yi ƙara bararara sai ka leƙa na ga daji na garshe mata ko wannan abu wannan shiri wannan shiri haba malam kafin shekara ta cika sai an daga kana canza ta ya aka yi tururin ya harbe ka hmm. abin da ake ragewa eh na gani eh kawai sai ma yi ma dinga ɗan haka yake to kaga wannan a aikace a magana zai abu na a aikace mutum zai ya harbu da su wata rana in ba sa bashi za ga ba a bayar ba idan ga cewa mutumin banza hmm, haka kawai za a yi maka aiki a banza kuma da za nan gobe wani ma da labai dan yi safafi ne ba daga nan sai halarta abu to ai wannan ai dama na gwamnati ne to ai dama an riga an fitar da shi an watsar da shi ba shi da amfani to ma in kama yadda shi wani mutumin banza ne zai ɗebe ban ma kai ka isa zaka da shi ai ka ga gana sai a mutane abinci a ɗanci a san samu lada yo ai yo ai ma yo ai ma a ƙarshe ma dai sai ka samu cikin canke-canken nan ka samu inda mutum zai makale gan idin da ganin daidai ma yake yi to haka yake to yanzu dai hulɗa ta fara bayyana da kanta ko tun kafin a yi magana ga illanta meye matsalarta ga matsalarta dukkanu alfafi bani adama hatta ya suwadda yani alkal wa yujibu lahu tashattutan sai ya haifan masa da tashattuti ko da rabuwar tunani wa tafarruqan sai ga yana sha'awan kaza yana bukatan kaza yana menene din kaza daga ran zai gaba da lamarinsa maimakon hammuhu ya zama hamman wahidan Allah ya tashattatu wa hamman zai haifan masa da damuwa na mustaqbal wa gamman da bakin ciki halin da yake ciki wa ba'afan daga nan zai rage masa himma sai ya fara rauni sai ya gashi kada yake kokari a ciki ala haddi ma ya bolo wa hamlan lima ya ajizu an hamlihi kuma za a wai gari ya dinga daukan abin da ba zai iya daukan sa ba sha kudu wa jama'a malam ka dauki nauyin baƙi su zo su kawo maka ziyara wannan ya zo wancan ya zo to dole in ba mai da hankali ba sai ka hada da kamuya muyama don ka samu ɗauki nauyinsu fita kunya daga gare su ballantana a ce maka na ban ne a kullum doma za ka ɗauki rayuwa kan iya cikin daidai na kan ka ɗauka wa kanka ƙarya yau za ka yi hasafi ba fa za ka yi hasafi da kayan wani ba ka ɗauka ma'aikaci ne ke. ba za ka yi hasafi da kayan gwamnati ba ba na ka ba ne ba kai dan kungiya ne ba za ka yi hasabi da kayan kungiya ba kai ne masallaci ne ba za ka yi hasafi da masallaci kayan masallaci ba ba za ka yi hasafi da kayan makaranta ba makaranta ba a yi ta irin da makarantunmu domin wani iya abu na an yi ta ne don ta samu ta dinga a samu ta haɗa ta ci gaba ta daɗa haɓaka ta daɗa faɗaɗa ta daɗa faɗaɗa har wata rana in ta irin wani fashewa ta tsalla ta sauka wani anguwan nan ma ta sake kafuwa ta dira su ma in suka ɗauki na asalin za ga za su dira sai da sai ta sake fashewa sai ta sake tsallawa to da haka nan ne za a ce in an fahimci haka ana zaune a haka a ba da shekara hamsin malam sai kaga abu ya gane amma idan abu ba dan Allah aka fara shi ba da inda aka fara gafa sai a ga wasa yau yanzu misalin kila da za ka bincika mana cikin garin nan masallaci na ahlus sunna in sun kai dubu ɗaya da wuya ka samu ɗari uku suna karatu ko na yi ya yi zai kai eh ka samu goma duk ka je ka same su ba su ma san an yi ruwa ba karatun su karfi zamanin abubakar gudun allah ta'ala ji kansa wanne masallaci ne na ahlus sunna ba a yin karatu ko ku biyar kuka tsara kuka yi sallah ɗaya magariba a yau gobe kuka yi sallar magariba da ya kamata a ko duk layin da ka duba akwai ba yanzu ko duk layin da ka duba hatta makarantun sun mutu masallatan sun mutu karatu bayan ita ya mutu har faɗa ake da a tsakanin karatu ɗayan eh, ya za a hawa malamai na roshin wannan na kai wannan na jira wannan na kai wannan na jira a shi duk abin da manufa eh to kaga gaba ɗaya abin ya durƙushe yadda kasan tattalin arziki ya karye to haka addini ya karye tun da kamfanoni su rubewa masu shaguna sun durƙushe sai wanda ya rage shi kuma wanda zafin yana rabarwa yanzu ma na yake kala ce yake kama je wajen shi ba ta su yake shi karan kansu. kaza ɗinsa ya balle kaza ɗinsa ya balle kaza ɗinsa ya balle ƙarfin hali ne dai in ka gaisa da shi kawai ka ce masa ya jiki kawai jiki ma nawi to Allah a daɗa haƙuri a daɗa dagewa Allah ya taimake mu rayuwar duniya ne haka take wata ran kana kan gado wata ran kana ƙasa to kaga wannan to wannan abin da ke haifar zama da mutane wa hamla mutum zai ɗauki limala ya ajizu an hamlihi a ce kana ma'aikaci wannan zo ma ziyara wannan zo ma ziyara wannan zo ma ziyara kayan ma za ka dinga basu wani na zuwa ma da bukatar da zama ce da Allah bani kudin motar ya za a wannan kujerar baka da kudin motar da za ka bani sai din ba za ka bani ba kawai shi kenan kaga za ka ɗauko abin da baka da shi to kun ka ɗauko abin da za ka baka da shi alheri ne sharri ka jawo kanka ya aji to an hamle ka ga mutane sun cutar da kai min mu'nati daga ɗaukar nauyin ƙurana a so in mugayen abokai wa idaati masalihihi wanda zai zo wurin ka karatu shine kadai zai zai karatu ya tashi idan mutum dubu suka zo wurin ka karatu ba ka tsoron wani zai ce ban kuɗin mota ku yau bas ɗinku daga ɗanmani ku yi bas daga rigafa ku yi bas daga nasarawa ko a yi karatu a gama sai da ce muku ku sauka lafiya in an gaisa in ma ta ɗauro to jama'a ga can wurin ya huje buhon ku mulki hamsin ne zai yi kuna jin wajen wa za mu je nema a nan za a haɗa kuɗin a fara ɗari biyar biyar yan rigafa dole su bayar yan ɗanmani dole su bayar yan menene dole su bayar inda zama aka yi rafa idan misalin aka ce maka ka yi aure boss ta zo maka daga gida adam hmm? inda boss ta zo maka daga gida mutum ashirin na ciki ko yanzu ta kuna ina za su kwana sannan kuma idan za su kwana mai za su karya da shi tukuna a ɗaura wajen gobe kowa isar gida kada a zauna an taɓa karyawa haka da rana fa ruwan wanka kaɗai ya ishe ka in an samu wurin kwanan ma ka roƙe wannan ya za ka shago ka roƙe wancan ya za ka shago su wanke da su wanke saboda yan uwantaka kai kina da guda kaza guda kai kuma dan uwana ta shi mu tafi masallaci mu kwana inda mutunci da yan wantaka a cikin gidan ce ba komai ba komai ba komai mu ai gidan mu ai mata da yawa ce to kai hakuri zo mu je masallaci mu kwana ga wannan kura na wasu to na dinga sun zama kai in dai dangi ba na Allah ne ba to sannan ko an suka tashi tafiya gida ko da mota sun abin ya ci kuɗe ya ci kuɗe kai komai ruwa ka dai malam sai ka dan handa dan wani abu dole ka ce bashi bashin nan kada ka yi zaton bashi abin arziki ne ya kamata mu samu lokaci mu yi bayanin bashi kusan sharrin bashi bashi fa da kake ganin sa fa musifa ce ba zai yi bayanin anan ba mutumin duk da ya mutu ana bin sa bashi ka tabbatar in dai bai da abun biya za ka yi ba ko da iyalansa na da kuɗin ya ba kuɗin bai biya ba tun da bai biya ba aka rabe ya za ka yi kafan kwarataya ko ta wai yara ke ta wasa kaga dingi sun jefa ka a halaka abokai sun jefa ka a halaka waye ya maka ka ci bashi ka ci haka ka yi haka fi kai kuma baka da 'ya'ya masu zuciya balle kalle masu zuciya balle yayye masu zuciya balle mace waliyar Allah wanda za ka jajirce sai an an biya wa mijina mai gidana bashi duk yadda za a yi ba za ta ba komai ba sai an biya masa bashi in za mu ce za mu tafi tsirara to kwanda mu tafi tsirara na zauna da shi da amana sai an biya masa bashi harkar da tsofi zai muka ce ka a tsawaita shi mu dakatar da shi ma a haka amma dai wannan su ne na su karkan gane abokinka da zai maka kuka ba aboki ne ba abokin da in abu ya same kai zai zauna dinga rusa kuka wannan ba aboki ne ba ba dan uwanka bane ba ko izo bayan gidanka ya kone ko menene ɗinka ya kone ne wuri ya zauna idan da wani zai zo in aka ba aka zauna ana ma jeje wani ce to ga dan dubu hamsin a tsaya wa iyali ainihin abun na to sai ga wakil naka na kallon dubu hamsin din idan ka ɗauko ta ka zai dinga kallon ta wajen ina za ka yi da wajen aljihu yana bin haɗin da ta shiga aljihu yaya wani takon ɗan ɓanta rama wani abu ne inda za ka zai ɗauko dubu ɗaya ko hamsin ba da yake nan rike hamsin ba da yake maka da ɗan wannan kai maka ya abin nan mun ga a ah, yau ni ban kawo ba na karɓa ta ba komai ke shi ke nan amma shi ke nan to shi ke nan na gode shi abin da akwai kunya me ake da irin wani abokai ba ka sanin kana da ɗan uwa ko ba ka da ɗan uwa sannan in kana da hankali sai ran da ka shiga matsala ran nan za ka san waye ɗan uwanka waye rabe ke da kai wake neman ka da halaka wake murna wake kaza bi usulu a nan za ka san wake tare da kai tun daga gidanka yi wannan na wannan to ba kaso suka fi yawa ba inda za ka hulɗa da jama'a inda za ka hulɗa da jama'a wa'annan sun da zama gari banza mutumin kirki ya ce zai zauna cikin su nan wurin dandalin hira ba a samu mutumin kirki duk na banza ne wanda zai tambaye ka ne ya akai ya akai ina wane ba mu san halin da a tashi mutum je gano halin da ke ciki ya a kwata ne shi kenan kila yan kasuwa za su ce musamman nan. eh na nan to malam sarki a sami shi ne za a fitar da abun akwai hanyoyi ai tun da ijero mana wannan zai kawo makutan akwai wanda an za ka yi hulɗa da shi kamar yadda za a yi hulɗa da magani ka zo tsakaninka da magani ka warke in ka warke wani zo da ce ba ka shan magani ka warke ka ce bari in ajiye tsayan saboda ko ciwon zai dawo ko ha ba a ka sha mai gaba da shi saboda magani akwai wanda zai zama misalin wa akwai jama'an da za su zama yadda kafan dare to dare ko kafin dole ka zauna tare da shi shi kenan sai ka zauna ba ruwanka da shi kwakwalwar ka na kallo ka samu istikilar da zaka dinga gani duk hayanin da suke baruwan ka da su tun da ba yadda zaka yi amma inda yadda zaka yi zaka hanyar na gaba dai mu ta sai mun zo wannan dole wainda sai dai kai asara wa ida'ati masalihihi wa'annan sai dai su masa asaran maslaharsa abinda zai gyara shi dole zai asara rayuwarsa akwai wanda in suka zo wurin ka dole sai kai asara rayuwa yanzu ko ikirin nan ka dauko za ka yi nazari sai da ko kana ga za ka ci gaba da nazari sai da ka ci gaba da Mumbatu kai ba kai nazari ba kai ba ka aje ba yana nan yana zaune yana nan yana zaune ya kin tafiya duk usulubin da za ka yi masa ba zai tafi ba to kaga wannan ya zama ƙari na su kai shi zo ya same ka ba sai ka je ka same shi ba a magamar ka da zuwa magamar ka koma gefe shi kuma biyo ka gida hazar kare na so dole sai ka san yadda za ka yi masa mutanen nan iri-iri ne akwai dattijo akwai yaro akwai dan uwa akwai menene akwai wane ne a to shi ma ya samu wannan basiran kai ma sai ka samu basiran da za ka kore shi wani sai kai masa kiri-kiri yana zuwa ka ja kofa karfe kawai wanda za ka ce masa almashigulu layu shigalu daban yana nan shi wa ya za a fi ne don sai sun ma a tsara maslahaka yanzu baka gani ba sai mu yi karatu nan mu tashi idan baka mai da hankali baka kai sha biyu ba abin da kai ko yan gata ne ba ruwan ku kawai ana gama kasan kwayar su littafin kai sai gida mu ne matsalar wallahi Allah ya taimake ku tanan ana gama karatun nan kai nafila ka sun kuyi da kanka sai gida kai dai Allah sauƙaƙe gidan kuma ka ta kwari don komai na yawo kwa gidan ka da rikicin da da ba tashi ba da ya fi wal istigali anha bihim da shagaltuwa aidin ana bihim mutum ya shagala daga abin da zai masa fa'ida an masalihi kenan واستقال عن المصالح بهذه القرناء wa bi umurihim وبأمورهم متيشة da harkokin su in babu wannan shine abubuwan da kuduwa ke haifarwa in babu wani abu sai wannan ya isa mutum ya watsar da kuduwa don dai ko duniya ba za ka same ta magana kuduwa duniya a bar ma maganan Allah a bar ma maganan addini ko duniya kake nema ba za ka same ta ba batun tuni ba sai a dinga mu can wannan biya sai ban sani ba ko ta zo muku sai a ce ai bature marowace ne ko dan boko marowace ne saboda in ka je wajensa sai ke baka gaya masa ba sai hurga ma jarida ka karanta to ai maganin ka kenan da yawo sai ka gaya masa kan so zan zo ma fa ziyara rana kaza lokaci kaza kaza ya samu ke mu shi ko wancan bai ce ma ko bai ce maka assalamu alaikum ka fito ka ce masa domi ka fito ka ce masa kaka tunda kullum idan ana magana biyafa-biyafa, kai biyafa ce hin hmm, za ta yau ga masu ruwa to yakan ta zaga kan. Hmm? sun zama haka yanzu misalin ka ɗauko ifir kana nazari ta matso maka da madarijar saliki na tana cewa na ga wannan kalma a madarijar saliki na ba haka aka rubuta ba nan bi umurihim bi halihim aka rubuta ce a mu gani ai kai za ka gani yake to ni ma bari na dubawa na ko na kama darajar saliki na haka yake ni dai na ga yake ta tsakkorin kaga nan ainihin kaga da aka kwashe ka ba kaga ashe nan da aka gutsare shi kaza ne aka cire kaza aka cire daga shafi kaza kalli don Allah wajen shafi goma aka cire sai ana sha aka ɗauko aka ɗora a nan amma wanda sai kaje ka zauna idan ka kalli tuwo sau biyar ka ce gari ya ƙare lokacin da za ta fito wannan in ka kallon mata to da yake tawa ba garin ya kare in ka gama ce daga yau dole gobe ka zo ka kai ni ka da ga gani a lokacin da aka je ka koshi kuma ma dai karatun da aka yi kai magana exiri ba ta taso ba ba koshi ba mai ake da magani to nan ba a yi sa'a ba amma wannan a ce maka tariga ka gano inda me yake da suna wurin yake madarji salisi na inda aka ɗauko ta karanta gaba ta karanta baya har ga kurakurai ta gani kana a'a ba kuskure ba ne ba dai ba ko dai ke ce baki gani sosai ba duba in aka ce kaza ai dama a kai ai wannan kalman ƙara ka kace baki ga an ce akwai tauraro ba an sa tauraro anan tauraro nan ma'anan shi wurin baya ciki eh gaskiya ne ai ka garan nan in za ku kai karfe daya ni'imar laili wal ishtigalu anha shagaluwa daga maslahan mutum bihi wa bi umurihim wa taqsimu fikrihi da rarrabuwar tunaninsa tunanin duk wanda ke hulɗa da jama'a tunaninsa zai rarrabu fi audi yake matsalibihim a tafkunan neman su wa iradatihim wannan ya zo maka yana da bukatan kaza wancan yana da bukatan kaza wannan shi kuma ya samu kaza wannan ba shi da kaza wannan ya hau tudu kaza ga wani can ya makale a wuri kaza to kai kuma ka zauna gaba ɗaya ba dai ka samu ajiyar a rayuwanka ba duk tunanin ka ya tafi tunanin su, kai kuma ina naka addini ta kasai mu fikirki fi audiyati matsalibihim ai zan wadi wa iradati na'am ai kakkamanta ba shi ne ake cewa daga cikin bayan Allah masu mukami shi ne wanda ibiya wa Allah bukata ya manta da bukatun bayi in kauka da ka taso in ka bar na Allah halaka za ka yi sai ka zaba in ma ka bi Allah ka rabu da su su yi ta zagi wa in ma ka bi su ka biya musu bukata a ƙarshe kuma Allah ya sake sa su su ƙika amma in ka rika ka kama Allah suka yi suka yi daga zagi za su daina zagi za su koma yau ai in ka dakata mutane ba za ka bauta Allah ba famaza ya baka min hulillahi wa Dalil akhirati to do Allah wanda ya shagaltu da hulɗa da mutane bukatunsu wani to mai ya rage masa ga Allah wadda gidan lahira ya baka min hulillah me ya rage wanda yake wa Allah wanda yake gidan lahira kaga hulɗa da mutane ya ce to kuma waɗannan mutane dai in ka lura ba wanda ake hulɗa da su ne a samu karuwa ba yau duk wanda zai zai ka maka matsala ta lahira matsala ta yadda za mu aikata kaza matsala ta inda za mu ɗora kaza ga kaza in mai akalle ga inda ake tsinka shi a'a in an tsinka ta nan zai rushe ku yi muhawara ku tace ku fitar da kaza wannan kaga ai ba mutane ne ba irin wanda cakuɗuwa da su sharri ne ba cakuɗuwa da su alheri ne amma irin waɗannan yoyoyo din na banzan so suka yawa haga wannan kenan abubuwan da ke cakuɗuwa ke haifarwa wa kam jalabat hulɗatun nafi bi niƙima sau nawa cakuɗuwa da mutane ya janyo bala'i hmm? da mutane ya janyo ma bala'i inda kuke zama kuna ɗan tattaunawa ashe da ɗan fashe a ciki can aka ba da labari ga inda yake hira kana dan an zo cafkar shi ko ba komai dai gaban ku ai ya fadi in ma ba ce muku komai ba kaga za ka ce malam bismillah ce don me za ka kira ne saboda ne wani kwada masa mali an ban shi an sa masa an Haba, a sai gudu in babu wurin gudu ku tsoro a yi haƙuri wata saɓi man shuru su shiga mota kana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rabbi salli rabbi salli ai daga nan ka rufe falo. gobe wasu sun zo shi zaka ce a nemo inda wanda yake sako kana zaune da mutane baka san harkokinsu ba amma masallaci ya da ku masallaci ne kowa zuwa ne ba a kayyade masu zuwa masallaci ba ba a kayyade masu kaza ba oh ko zo masallaci mu zauna mai karatun mu mu gane addinin mu mu yi koke koken mu in ta kama mu ware kowa ta inda shi aiki ya dan mutane mai kaza amma mu zauna mu aminin juna ne fihi ma fihi wata ran to kuma za ka iske a irin waɗannan ma ba sa iya zama inda ake bautan Allah ba su iya zama ba su iya zama su zo inda ake bautan Allah sai dai in sun zo aiki ne a masallacin din to shi ne za su iya zuwa amma duk mutumin banza bai iya zama a irin wannan karatu da ake zuciyarsa Allah kan sa wahasha tsoro da firgiki ga wanda ke da bai wurin bautan Allah ina tsoron wurin ba mamaki ne baka ce wa matar ka ku zo masallaci su ji wanda ka tura su zuwa Kano a ƙasa. da dai su zo masallaci to abin da ake faɗi a masallacin ƙarya ne ci hmm, gaskiya ake faɗi wallahi da gaskiya ne amma dai masallacin nan su a ci daɗi lafiya yau misali yanzu a ce maka da wani ne yake buki a cikin mu yarsa ake ake bukin yarsa kana ga wannan zai hana hada hada hmm? ai za ka ga mata sun yi shankar kowace ta laiko a rufe asiri dan uwa ne za a yi sunna za a yi zumunci amma shi karatun ku ba zumunci bane ba ku shi ba sunna bane ba illa man rahimahun Allah wa fa'ad min ni'im min ni'matin da daman shakuduwa na kawar da ni'ima a rabo wa anzalat min mihina min mihna shakuduwa na haifar da musifa mihina da za ka canza nono din ya dawo farko ya zama ni'ima amma haka min ina musifa wa min minha kun gan ya zubar da alheri da yawa ya fata alheri wa ahallat min raziya ya saukar da musifa sha kuduwa wa auqat fi ta jefa mutane cikin musifa sha kuduwa wahal a afatun nasi illan nan ba wani abu ne ba illan mutane mutane ne duk inda aka haɗu in diba kan alƙur'ani aka haɗu da sunan manzon Allah kuma a aikace ta tsabiƙan in dai ba ta tsabiƙ ba ta tsabiƙan ba suna tabbatar maka masifa ce وهل كان على أبي طالب عند الوفاة أضر من قرناء السوء Shin akwai abun da ya zama yawa abu talib musiba da ya zo mutuwa ya fi cutar da shi irin ya abokai in babu wani misali sai wannan ya ishe ka karabu da mutanen banza duk ma yadda za a kai da dai aka kwanda a bata ko da akwai dangantaka a bata tun da ka gani na zaɓi ina son zan yi aikin Allah kai kuma ka zaɓa da ka ba to da ni da kai kawai kama gabansa ka tafi ka faɗi abin da duk kake iya faɗi ba matsala ina ma du'a ma Allah ganar da kai in ne ban gane ba du'a Allah ya fi mini amma ni na zabi Allah ne na yi haka ko ka kama gaban ka kama da har ba za ka bandi mu yi abin da muke ba za ka fiya ne mu yi tare ba to kama gaban ka ne ba zan kama gaban iyaka ka ce ran da na kama da rashin lafiya ka bar maganin ka me ko na nan na roƙon Allah in ya tashi kashe ni ya kashe ni kifa ɗan kwala ta inda baka ga abin da kake son ba yau mutane suna haƙe da kai bari za ka shiga matsala ai mun ga mai taimakon ka to Allah bai jefa ni matsalan ba tukun ke Allah ka ga yadda mutane suka dauke da ni jira na suke mun shiga matsala to Allah kakka kakka shine ake ce maza kada ka sanya makiya sai yin dariya ka raba da dariya makiya yau daga inda ka juya ka kafa ka yi gaba ba dama ka nemi wuri ka zauna abubuwa su ka zauna kwana ɗaya kwana biyu wata ɗaya wata biyar to za a fara nema ina za a kai ka a kai ka wurin dinga zuciya a yanzu muka zama mutane da ba ka da lafiya ai da ko kallon mutane ba ka kallon mutane yanzu mu mutane a gaggaya ma bakakin maganganu tukunan su sannan ana maka ana zaginka ana maka ana caɓa ma bakakin maganganu sai ka roƙi Allah ya Allah kada ka fanya makiya su mana dariya mai kalla ka raba mu da dariyar makiya lam yazalu bihi ba su gushe ba da wannan babu talib hatta abu talib hatta halu bainahu wa bain kalimatin wahida suka shiga tsakaninsa da kalma ɗaya husa a da talabari to wannan an yanshi makwara na uso duk a ya kamata ka ɗauki abokanka ɗaya bayan ɗaya ka auna kowanne mai halima ne mai halima ne wallahi duk na banzan nan ka rabu da su duk alaƙa da ake da ita da ma mafi yawanci ba alaƙa masallaci ne ba to shi wannan bai da bai cikin abin da ake kanta a masallaci ka cikin shi kada ku ji da wai Allah zai taimake mu wannan magana duk da wani gari banza za mu sai da zamu da shi to da wanda zai yi ma asara wa hadhihi al-khulta irin wannan shakuduwa allati takunu an nau'i mawaddatin fi dunya wanda ta kan kasance daga wani nau'i na soyayya a duniya abun duniya ya hada wa qada'i wa tsari ba'dihim min ba'dhin da biyan bukatun fashi daga fashi ai anan take sa ga an fitar da addini a wajen bai yau ba ka ga ta kai ga wasu kabilu muna jin su da da su haɗu su kiristocin su tare suke saboda abin duniya sa shugaba kowane na iya shugabar cikin su in sun gada dama su na ɗauke rasa in sun gada dama su sa musulmi in sun ga dama su sa mara addini ma gaba da ake ai wannan daban wannan kabila ce su ci gaba su ke abin su haɗu wannan abota sai sun yi na damanta, mu ma kada je da nesa ba ga shi ba yanzu da abun duniya ya ta sanya mace a haɗa kai su haɗu da yan bidiyo da yan menene da yan wane ne wanda aka kafin tasu ɗin wanda ake a yanzu idan muka haɗu sai a yi in aka sa wannan shugaban a sawa ne mataimaki in mun yi haka gwamnati sai ta son da mu sai ta yi mana rijista sai ta dinga ba mu kuɗi sai ta dinga mana kaza sai mu je mu samu kaza yan siyasa za su fi kula mu da kyau tun da mun haɗa kai za mu yi tsada al'akhillahu ba'dhum li ba'd عدو إلا المتقين هذا أنه كل su. da can ana zane ka duba fa hamma sallatai an raba wurare da dama hamma kafarta an raba wurare da dama har kasuwa an raba wannan an raba kasuwa tun da abun ya kai kamarin an raba kasuwa amma yau za ka kuɗi ya haɗa kuɗi ya haɗa mu haɗa kai mai ƙarfi a yi wani ƙungiya mai ƙarfi su wannan suka ce masa wani yiwu ne mai karfi ta inda za mu sa kuɗin makaranta bai ɗaya makarantar da take karawa mu cire ta mu je ma har ban barazana suke a mutane wai za su rufe makaranta wai in kai makaranta ka dinga karɓar naira ɗari ɗari sai da ce to za su rufe makaranta dubu goma aka sa kuɗin makaranta bai ɗaya dole kuwa ya biya in kafa dari ɗaya ɗaya sai su ce ina na dai yi abu ne haka in kafa ana dubu goma kafa ana ka dubu uku ya ce to za su rufe makarantar suna da iko za su je wurin gwamnati su samu bawa su sami karfi su ebo lauyoyi masu karfi union ne su ma mai karfi an haɗa da sofai da alu sunna har da yan shi'a da menene duk an haɗa an zauna wuri guda ɗaya wai saboda kawai kuɗin makaranta amma sallah kwaya tashi duniya wato duk wanda ya kama duniya mala sai ka same shi ne mako gogajen makokwalwa ko ba a harkar shi tankalibu eh, me ike da suna watsar ba'dihim ba'dhan tankalibu wannan abotaka malam za ta juya a adawata. dan jula ce ita rabiya idza haqqatil haqa'iqu ran da gaskiya ta bayyana in aka je lahira wallahi wannan abota sai ta koma adawa Allah ya faɗi ya abdul bukhalitu wanda duk wannan abotaka da wannan shakuda zai ce ya zai nadamatan alaiha ya abdul mukhalitu alaiha ya dai nadamatan wannan mukhalidu ina zai zai ceci ainihin hannunsa a kan wannan abotakan na nadama cizon hannun nadama ba ma ainihin yada ba bal ya dai saboda bakin rin wannan abotaka irin a tarin da aka yi a wannan abotaka sai an waye gari suna cizon hannu fata yi kun taru kun samu wannan yan kudin ba in ma kun samu za ka ta irin wannan kudin za ka ba su da albarka ana tarawa wani sai ka ga yaro kira wannan ya kai dinan a kama haya haya haya haya dan albarka ga mutunci ya ne ga addini kuma babu كما قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا wa yau mai abdul zalim ka tuna masu ya ya rasulallahi wani rana da azzalumi zai ciji hannunsa ya kolo yana ya laita ne kai tona ya laifi ittakhattu ainihin ma'ar ittakhattu sabila ma'ar rasuli mun bi hanya tare da manzon Allah manzon Allah ya zana hanya ya biyo hanya ni ga ni bai shiga ba Ya wailata laitani ويلتى ليتني fulanan أتخذ Yana ya wailata ya ويلتى na wailu ya يا na laitani inama ma lam attakhir fulanan khalilan ban dauke wani aboki ba da ban dauke wance kawa ba wance ta halaka ni da namiji da mace nan duk ɗaya ne matan nan suna da khalilai zullalai malam wasu sukan ido su tsofaffi ba su ba su shawarar banza wasu kawaye ke ba su shawarar banza su shiga matsalan duniya kuma ta lahira na jira duniya za a shiga matsala tabbas duk wanda ba addini ainihin ya ci gaba da cakuɗa in za a yi kaga duk uba na kirki yana raba 'ya'yansa da kawai yana raba ‘ya'yansa da abokai duk uwa ta kirki takan raba ‘ya'yanta da ƙawaye kunga babanku bai son wannan abu idan suka rugo suka sa wancan yake a su ba zai bari ba ni ma za su ni in ta je to ƙarfi ta ce maza maza ki je ki dawo yanzu kunga ina masallaci ba zai iya sani ba ba yadda zai iya sani yana cinye shi ma zai ganki ba na ce masallaci ba kadai ba a yana kasuwa yanzu yana son wurin aiki in an faɗi guda da za ka faɗa ko ina mafi yawanci ne faɗi naka sai a ɗora a kai saboda haka nan za ka jan ta mace ai ba komai cikin maka maza sai ka dawo bai da yanzu ba za ka ci abinci ka fita yanzu yanzu bai shigo irin masu za dawa gida kenan kaga yanzu karfe gaba galiba ne yana zuwa wani lokaci ma za ka ci abinci kanka da ina adawa da kai kai baka sani ba kuma ko ka sani ne za ka yi an riga an sha gaban ka. idan aka shiga tsakanin ka da ka, sai dai kai Allah ya tun da kun ce a daina Allah ya to amma sai a ce to sai a bar kitsin sai a lahira ah! miji to haka kuma zaman yake ka gama ta ta shiga tsakaninka da ƴaƴanka kwata-kwata tun ba komai ni dai in ina da haƙƙi to Allah ga shi nan in kuma ba ni da haƙƙi to ka sanya yanar zuciyata kawai ɗaya ta shiga tsakaninsu in ka sai ka za su tabi su yi wani abu daban in ka sai su bar ka za su tabi lokacin ka son shi ana zo su ce a wannan abu da kawai ba daidai ba ne ba ga yadda za a to ba ko tun da zai ba a gaban ka aka yi ba in a gaban ka aka yi kafin yadda za ka yi don me ake ɓoyewa ya san wannan an san da ganga ake ba wani abu ne da za a baka baki ba ko wani abu da za ka yafe ta wacce hanya za ka yafe wannan duk da yi ka da za ka yafe tun da ba daga ba ba a sani ba kai kuskure da menene shi ne abin amma wannan da gangan aka yi ana jin ka kana za ta ku bari gashi nan gashi nan gashi nan mu bari to za ka yafe wannan ko ma'aikata ne misalin ga gaddara ta maka ga kana ga kana aka ci a tashi a kama aiki biyu da sauransu ai ba za ka yafe ba wanda ba ku yi ba ku yi magana da Allah ban gani ba ba da ma hukunta ka. laƙada a zallari an zikiri ya batar da ne daga alƙur'ani ko sunan ta zai ma'a tadakkuri ya batar da ne game da tuntuntun in tsayayin abin da ya dace raga ina ƙungiyoyi da malamai kan yi a makaranta a koma can yi kusun kusun a samu wannan a yi kusun kusun a samu wannan ai sai ana nan za ta zame muku haka al'akillahu ba'dhum bi na adu za a je lahirar Ayi mitin wannan tashi ke mitin din da aka bari ba aka yi ba ai kaga bai kamata kaza ba ai kaga kaza kaza kaza ai da zai zo ya faɗi a gaban ba ba da ma za mu je lahira ni dai abu da zai imani mu musulmai ne musulmi ko ya imani Allah gaskiya ne kuma ya imani mutuwa dama ba a san kasa to in an mutu za a tashi in ko aka tashi za a yi hisabi in ko aka yi hisabi to in Allah da tabbas Allah ya ba mu garanti zai ba mai gaskiya gaskiya ba to haka ne a ci gaba sai wanda na gani wanda aka yi bayan ido na Allah na ya gani ban san shi ba ya fi yafi da adallani wani ya kaddani wani da yi dinga ba ni shawara kaza wani da yi ba mu shawara kaza ko su wani da suka tafi suka ba da shawara kaza sun bar da mu an da ke ba da irin kiyaye bayan gaskiya ta riga ta bayyana وكان الشيطان للإنسان خذولا ها شيئا شيئا يا كفن شيء خذولا للإنسان نجعل يعني متنعين شيء مثلا زي بكة يدورا كي يدورا كفه كافا دان بيما مكاشي قتل قوتي فاشوان إذا قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين wancan kwa lokacin da ya gansu kawai na kasa ala a shubai kala inni ara ma la tarawna inni akhafullah bayan san shiga hannu to da za ka kalli aboki haka yake yana tura ka yana tura ka kana shiga sai su wasu ƙura'ani zai gane ƙura'ani a fili shaitan kusan sai ka ce eh yadda wasu ke cewa shaitan fasifatul liman tamarra da wa'afa an fa'a fila لا لارباك جد الله مو بغرور ثم أسلمه إن الخبيث لمن والاه قرر وقال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين كوائي رانا القيامة أدى أبو رانا القيامة بعضهم عدو لبعض ساكنة أدى ولا فاشل da aka samari ku yassara ku yassara yan mata ku yassara mata mu yassara gaba mu game da wanda da ke tsakko magana ya zo da ita in ja akun kun bi na ba'in fata bayyana, to amma matsalan a dinga ɓoɓɓoye ma a dinga ɓoɓɓoye ma to je ka ɓoɓɓoye to ai kuma duk wanda ka ɓoyewa abu shi kuma ba zai gafa ka kafa ka cutar da shi ka ɓoye to ku ba zai gafarta ma ba sai an muku shari'a illal muttaqina sai wanda suka yi abota akan takawa akan bautan Allah kaga kenan abokan hulɗa da jama'an ya kamata akwai wanda ke hulɗa da su muttaqi jama'a wadda bitan nafi'u fi amril hulɗa. ƙa'ida mai ba da fa'ida a lamarin cakuɗuwa da jama'a tun da dai da jin nan mun ji wannan cakuɗawa mutanawwi'a ce an yi khalid annasa fil khairi kal jumu'ati wal jama'ati wal a'yadi wal hajji wa ta'lim al ilmi wal jihadi wal nasihati wa ya'tazilahum fi sharri ina shi shehu kada ya yi bacci <laughs> alhamdulillah saka ga mutum ya sa kuɗi mutane a alheri ba ruwanka da sirrinsu sai dai kada ka fashe ka tsaye ka yi mutum ya yi hawa sai ya yi bosa ya tara fashe alheri ne ba alheri kana kallon shari a kan da kuka haɗu ha fil ina ne alheri ke kan su kamar tsallar jimu'a anguwa za ta haɗu ko gari zai taru wal jama'ati da jam'o'i na kamsu salawat wannan cakuɗuwa lada take da ita kuma ita aka fi wal ayadi da idoli wal hajji da aikin hajji duniya ce za ta taru a wurin cakuɗuwa ce ta duniya Wata ta'limil ilmi da koyar da ilimi irin wannan na fata Allah ka karbi na wannan mu wannan irin wannan cakuduwa ta nan tana da cikin alheri wani yan anguwa kaza dan anguwa kaza an haɗu ana fa'idantar juna ana tambayan juna ana ƙaran juna ana nazarin abin wannan cakuduwa ladan ta ke samu wal jihadi haka wajen da'awa jihadi wannasiha haka wajen fadin gaskiya amma banda nan wa ya atazilahum fi sharri ya sake su a sharri shine can kaga ma ya dunkule magana yake wai an yi khalid an nasa fil khairi waya ya atazilahum fi sharri wa fudulil mubahati haka nan ƙarin mubahati fudul wajen fudulu fudulu duka mutum ya rabu da cakuɗa da mutane sai malam ko daure auren nan da aka yi ba ba fudul a ciki aure da za a ce maka aure har da aure na kafa a taro mutanen kafa gaba kai za a daura aure wanda irin irin daura aure wanda irin jama'a ne kuma ƙarshen ta gama daura aure a taro a ta dariya a ta dariya a ta dariya abubuwa masu muhimmanci masu muhimmanci to an tarkata an ajiye su auren na mutum biyu aka samu adalai sun wadatar a wurin allah auren ya yi a wurin mutane ne kayan fahariya cika ne abin da ke fahari wane ya zo ɗaurin ɗaurin yata su wane ma sun zo shek wane ya zo alhaji wane ya zo general wane ma ya zo ai wane ne ma wane ya zo sun zo sun taro sun ɗaurin ɗaurin za ku zo adalai biyu sun wadatar an ɗaura auren ko ya koma harkarsa ko ya ɗora kan aikinsa kai baka wahala ba kanka ba su wahala ba sai dai a ce Allah ya samu gani karatun ya za a yi shiga duka zukata yi shiga duka wanda duk kake tunanin kai wani abu zai maka wala kowa ma yana kallon sa haka saboda duka haka muke haka aka taso in ka tashi ka ce za ka za ka fara kafin a zo kan abokai da gidanku za ka fara kafawa faiza da akil hajar idan bukata ta taso ila kultatihim na cakuduwa da su fiskar riha a sharri wancan alheri ne zalla to dole ta kama walam yumkinhu itizaluhum wanda ba yadda zai yi ya sutale daga gare su ga hanya فالحذر الحذر أن يوافقه حتر حتر متي موافقة ده kaga dai yanzu dole ka je kasuwa kai dan kasuwa dole ka je ofis kai ma'aikaci dole ne ka je inda za ka je mai hulɗa da kaza dole ne za to idan za ka shiga mutanen nan ka shiga ka yi takatsan san wajen cakuduwa da su ala hazara al hazara an yi wasu kan wani yasbir ala adahum yayi hakuri akan cutarwar su kafin nan barin yanzu wani kaɗan ban ku kai ne mai cewa jama'a za su ce ma kaza sai kai hakuri akan cutarwar su faɗi za mu naka na na ne eh shi ma in jinsa ba ma mutakabbiri ba kala wani abu za a makala masa eh sai a amma da ta ka zan baladar hazar da akwai lokacin da za a haɗu a yi ittifaki cewa ne kaza ne ko kun je ba zai saurare ku ba kuma an kun kira shi ma ba za ku zo ba matsiya ta su je su a gama su ka akan haka to a lokacin sai ka ba su mamaki sai za ka kwasa sai ka ga sun kasa haƙuri an ta ko an kira ka ba za ka ba ke to gani wanda zai maka wanda ya bayan ƙarya daga nan ka ce masa amma dai ka san ne mutum ne ku ba zan iya in ban samu sarari ba dama ne ban samu ba sai ganin wasu din ba zan ne ba kaga daga nan yanzu akwai wani abu da ake yi da musamman ga irin ku mutum ya zauna ya kama kansa rawa kafin a ma sai ga mutane yanzu addini suke so da gaske wannan ya zo ka biya masa wannan su zo ka biya musu wannan su zo ka biya musu su kuwa in kan sai taro suke suna da ya ka faru wannan sun zo zaka biya musu ka wa mata karatu a can suna dan ganewa ka afawa yara karatu can suna dan ganewa manyan ma ka ce ku zo mu dan taba babu abin da ya sosai amma dai irin dan wanda za iya ku zo ka ba su lokaci a haka sai a ce maka to rana kaza ana da taro ko ne manyan malamai an saka daga babban malamai ya ba jama'a ku ne manya masu irin wannan tare tare ne ko ban ne da wannan abin da zan dinga dan marmasawa nan na dauka sai ce to kana da wata agida a boye don haka na sai zagi tun da ka gaya da shiga mutane girma ike nema so ike a bashi shugaban kaza ke isa a banda kaza ne maganganu ne daban in aka gano kuma ba shugabancin kake nema ba sai ake ce dai akwai wata aqida da kake so ka ja mutane kai kaza ne ka wannan sai shiru da Allahu har hukuma sai sun ga mata haka a tara ce wani ka gani ka kaddara wata rana don ka je ka ce kana neman shi kaga ko zai zo yana da wata aƙida kai ma kadiri ya dauke ka don ya ce da haɗuwa da kai menene duk wanda ya haɗa da kai kafiri ne duk wanda ya kaza ka kafiri ne don haka na amma jaraba ka gani sai ka ga an tura na cewa da Allah ko za ka samu lokaci zaɓi lokacin da kake so ne zai ta kyauta shi ne yanzu karshe to ka gaya masa ya zaɓi lokacin da yake so a shi ya ce kaza ban ce to rana zama mu lokaci na yi sai ka gaya kama baki ce wallahi sai aka ce min baraka ruwa ce to wanda gaya ma ya ma ƙarya to amma fa falhazar hadara falhazar hadara kada a lokacin nan ka san yadda za ka yi ka famo ka tsira daga ah, wasu boma bomai na ɓoye daga nan za ka gaza ya ce to tun da yake haka ne ga kaza ya amfani da shi ga kaza ka duba baya ka duba gaba ba kowa daga kai sai shi wannan abun kwan zai je gidan rediyo ya faɗi ya keɓe ka ima ka ba to kwan da je ya faɗi a gidan rediyo ya fi sauki a gare ka kana zuwa zo ka faɗi a gaban jama'a ce dan uwana an yi kaza an yi kaza ya zo ya bani kaza kaza amma na ce kaza kaza gashi mun kaza da shi ba zai ma illa ba amma ka suke kuma a ce maka matanka sai sai su je su roƙo in kai ba ka so sai matanka zai su dinga roƙo ce ha an gama tun dai da shi ba zai karba ba ai matarsa na karba ƴaƴansa na karba an gama don haka nan kana zuba ruwanka a bambu kuke kai masa ne sunan shi ni zai babba hausan kano ne ba inda ake zuwa ga muran da muke da ita yawan wannan sannan ka samu shi to bambu ne mai bai bambu wani kama dai hausa ne marabu da hausa ku aje bambu eh, eh jula dan karami ne tun da wannan katon doron ne a ya kama da randa inda ake zuba kamar tulu uku a cikin ka to a takaice abin da ke nufi ku bar musu hausansu a huje an masa kofa a tattala ruwa ana kana ta zuba karatu kana ta zuba aƙida kana ta zuba tarbiyya ashe suna laiwa take ta take a wani wurin saboda amma illa a mata amma illa a yaya baka sani ba an riga an yi nisa sun yi nisa ba sa ji ba sa gani kasar ka ka kora su duniya ta yau kyakanka kare da doki kawai zai na ce zo kai yanzu an samu kayan su ya kori matan shi ya kori ƴaƴan shi bai iya tarbiyya ba bai iya kaza ba ya ka cije kawai mangwana za ya zo aza tilas kai Allah ifa tun da an fasa ka ko maganar nan sai ta yi tasiri a kanka to wal yasbir in aka samu haka ala azahu sai kai a kan cutar wanda suke ma wai kada ka kai matsayin abinda yake haƙuri ba ka kyale ba ka turke rayuwarka akai ba kwashi in ana tunanin an maka haka ko za ka gaba za ka ci nasara ba za ka bari ina a kana nan kan bakanka ai ta tsayi ai ta tsayi kai ta tsayi ba gudu ba kuma ja da baya fa'inahun labudda an yi ozoku ba makawa mutanen na sai cutar da shi illam ya kulla kowatar wani ba shi da wani ƙarfi nashi wala nasiru walakin aza wani lokaci mutum kan samu gadi ke kana da wani ɗan kwanta ko ba ku a gida kamar yadda abu tsalin ya tarewa annabi zai zama kila ka taso daga wajen gida mai karfi ko kana da wani mukami kaza mai karfi ka shiga karkashin sa kai ta amfani da shi kai ta amfani da shi har illa ma sha Allah in Allah ta shiga rasa ka ka yawaita dogaro ka zai da shi ka koma biyu dole fa kam don dai hakuri kam ka shirya wa hakuri tilas ko yaushe ne komai zai yaba kuwa ka shirya wa hakuri walakin adan wa يعقبه إس ومحبة له وتعظيم سيدي وانا وانا شوترواني يعقبه عز girma zai biyo baya da soyayya gare shi wata azimun tunda mutane za su gano ashe wani shine na Allah ashe wani nan da aka ce kaza aka ce kaza wallahi shine na Allah masu ɓata shi nan su ne na banzan su ne matsiyatan tun da ganewa ta Allah ce sai ga Allah ya gane da mutane wa sana'un alaihi minhum kuma za su zai samu wani yabo a kansa daga gare su wa min almu'minina wa min rabbil alamin dama shi ake nema daga yabon ainihin mahalikin talukai dama shi ne kake neman yardarsa wa muwafaqatuhum yaqibuhu yaqibuha ainihin zullum wa muwafaqatuhum eh maganan kaman ku idan suka ja daga sai ka bi su kana biyan su so ka shiga matsala a wurin Allah in ka bi Allah ka shiga matsala a gare su in ka bi su ka shiga matsala a wurin Allah sai ka zaɓi wacce matsala za ta fi sauki a ba ku ji ba wanda ka shiga matsala da su da ka samu matsala da Allah wanda ka samu matsala da mutane ya fi sauki matsala da Allah ai ba ta da ƙarshe wa muwafaqatuhum muwafaqa da mutane abunda suke so ya aqibuha zullu kankanci zai biyo ta wa bugudun lahu bayan sun gama shi mai sauƙi kai ne shi ba ruwan shi shi ne ɗaya hmm, daga nan kuma abin da zai biyo baya a sharro wa makatun da kiyayya kuma wa zammun minhum da zargi daga gare su wa min almu'minina wa min rabbil alamin fasabru ala azahum khairun wa ahsanu aqibatan hakuri bisa cutar su wallahi an shi yafi shi yafi kyau aqiba wa ahmadu ma'alan shine yafi abun yabo makoma mafi kyau wa inda atil hajatu ila idan bukata ta taso zuwa ga yin hulɗa da su wanda labudda sai an yi fi fudulil mubahati a fudulu ɗin fudulun akwai ran da za a shirya a shirya a kulla ka gaba makawa dole sai kaje to nan baya ma ya ce fal hazar al hazar ko fal yajtahid anan sai mutum ya duk inda zai yi an ya kaliba zalikal majalisa ya juya majalisa na ta koma sa'atan lillahi don ana iya cewa misali a wani gari an ɗauka wata majalisa an baka shugabanta kuma fuzo bai fi yawa ce to shi kenan sun duk da yake haka ne mu samu wani wanda dinga mana karatu aka ji a to ai kai kamata kai kai a da wani saboda ni ma karatun ga yadda yake ce a a to kai kai mana to shi kenan a fawa ne in bai na zan yi in ya gaji na yi shi kenan duk inda aka haɗa wannan makala makala ka daina kallon kole tun daga karamar majalisa za ka kalla saboda menene wannan abun wanda roba ne daidai ike ga kowa in kana koli zai iya zama ma daidai in ka cika ya zama daidai in kara ne yana nan daidai ko su ga ta same ka kara ne kara ne yana nan daidai da kai zai koma daidai inda kake to saboda kada sai a zama wanda roba sai ka juya wannan majalisar ta koma ta da'a aka kirkiri taro a kaza na kaza taro ke masha Allah ai dama wannan shine musulunci yake nema to yanzu abin da za a yi mu tara kaza mu tara kaza ba mu je mu nemo taimako ba a abu mai mu yi to mu tara kaza to wannan abun a haka mu dubo sai ka juyar da majalisar sai ta koma aikin alheri take iya karfin ka in amkana ko in dama ta samu amma akwai majalisar da ba ta juyuwa kuma ga shi abin ya kewaye dole kai ne ba ta juya to sai ka san yadda zai ita kuma wa yushajji wa nafsahu wa yuqawwi qalbahu to anan kawai sai kai ta kanka tun da zai dole sai ka shiga to sai ka karfafa ranka ka karfafa zuciya ka kai ka tsike kada ka bi su kada ya zama kai za ka bi su sai da so su bi ka don haka ga ka a cikin su amma fa ba ka bin su ولا يل ولا يلتفت الى الى الوارد الشيطاني mutum wajen wancan abun mutum ba zai kalli kiran shaitan wani abun da zai fako masa idan ka zo ka nuna addini za a nuna maka kenan kai kafa kowa shine warin da shaitani din alqadi ilahu an dalika ana zama za ka to ainihin maimakon ana wannan sai sai ka tashi sai ka je kai na ila raka ko ka koma ka ɗauki Qur'ani ka dinga karantawa kafin abin da za a yi kafin a yi kaza kaza sai koma ka da ake za ka nuna masa da kasar ko addini ko ana zaune haka kai kun ka ɗauko Qur'ani kana karatu ɗauki Qur'ani ka karanta dan yanzu na kana zuwa kuna zuwa tu kowa ne wuri ya zauna kai sai ka samu kwata kwana ka kan bara za ka yi nasilar to sai ka ga shaidan na ce maka kana son ka nuna mata ne kafi kowa ilimi mutanen ma za su ji suna faɗa yake ce ka ga kowa ilimi eh, ana sa gwada na an yi karatu sannan ai kaga wannan riya ne to in kai kake ba da ladan ba sai ka hana ba in kuma Allah ya karɓa ba ka sani ka ɗauka magiyar ne to a ka shiga zuciya ka gariyar ne to sau daga nan sai ka yi abinka ana zana wannan ka kawai na fila a kila a irin wannan an fa maka ka to samu wuri sai ka ce barin sallar walaha kafin kafin kuwa ne sai so barin sallar walaha shi ka nan ka samu tsawon wannan fara kai sallar walaha ka famu yi zarce to su kore ka mana su ce kafai addini mun sallar ne ka sai ma haka na ta fi nono fari ina neman sutarewa ne kuka makale ni ta ko'ana ka wanke zuciyarka tun da Allah ya ga zuciyarka bi anna hadha riya'u hadha waridu shaitan wa mahabbatu da izhari ilmika kana son bayyana ilminka ne wa halika da matsayin ibadarka Nam. eh eh sharuɗa haka yake so Allah ya taimake shi Allah ya raba su ba shi wannan bala'in ba kamar misali ne ake to <coughs> idan kuka bani wannan matsayi za ku taimake ni in yi aikin da ya dace go za ku taimake ni mu yi aikin da za in ya ɗauko na ɗauko aiki za ku taya ne mu ƙara fashi al'umma da za ku ba ni dama hakkin wannan mukamin din in ba shi duk mafi yawancin wa'annan mukaman cutar daga bayan aka fata amma asali babu ita in ku ba za ku barga ce a kurke kayan ku a ti daɗi lafiya na gode wani hau zalika fali haribu to nan ainihin ya yaƙi shi ya ɗauke za ka nuna musu addini ana zaune lokacin sallah dole ka fito ka musu lokacin sallah in sun ce ba za su bace to ne bari je in sallah <clears throat> saboda ku ku akwai abin da kuka taka a wurin Allah ne ku ba ni da shi ni ba wanda yin alkawari zai min gafara annabi bai ce zai min gafara ba ko ban yi wannan sallar ba annabi ya ce ne sallar nan tafi ita ce gaba da komai ba zan je in yi tawa wala ba in kayi ka dawo zagi kuwa dama ka shirya wala yasta'in billahi kuma a kullum mutum ta neman Allah ta mako ya dinga yawan sallah ya dinga yawan nafila wasta'inu bis sabr was salati wa yu'athiru fihi aini min al-khair wa yu'athiru min al-khair fihi ya fifita alheri a cikinsu ma amkana to kun ga nan da aka bar hulɗa haka ai kaga um, ba za ta gano ba sai an yi wannan in ku ba haka ba da aka ce cakuɗuwa da mutane na ƙasa ne ai kawai sai ka mutum kimsa cikin daji ya samu wani ɗaki ya ware huta kansa ina ba haka Allah bai halicci musulunci bai tsara musulunci saboda haka ba kana ji kana gani wannan gwagwarmayan <clears throat> duka ta gaba <clears throat> da duka ta baya cikin gida a watsa ma karara kai ta susanka har lokaci zai yi ya daina kaikai kuma kana nan ba fasa ba fa'ina ajjatahu al-maqadir ajjazathu al-maqadir an dalika idan kuma ainihin kaddara almakadiru ta kasar da shi daga wannan ya ga gaba ɗaya wannan abu fa ba zai iya ba ba zai iya ba abubuwan ta ko ina sun danne shi falyasulla kalbahu min shi. sai ya cire zuciyarsa a tsakaninsu ka salli sha'arati kamar yadda ake zare gashi min al'ajiri Eh. wannan mai sauki ne misalin a ce maka idan ma da adam kana biyan sa bashin kuɗi a ce maka ya yi wata da ya tafi ina ya yi wata nawa bai dawo ba kana biyan sa wajen dubu ɗari na littafi na kuɗi ka ƙyalla ido ka gan shi kafin yau ba karatu za ka yi duk karatun nan da ake sai dai ka ji ana kyakkyar ƙarai ku mun gane mun gane a daidai lokaci ya yi hmm. ka tabbatar daga inda ake takalmin sa. kai an yi sa'a ma yana da wani keken shi da ya ajiye a can ka yi wa keken maki shi kuma kana kallon shi kana yin dugu-dugu ya bace a cikin sa kai wajen keken duk ya zai dawo ta can sai dai ka sallah kusa da kofa ana assalamu alaikum koma wajen keken ka zaya ina fito to ka zai yanzu wannan kana cikin jama'a amma ba ka tare da cikin jama'an nan da karatun nan da ake wannan ɗin nan mai dubu ɗarin kai nuna zuciyarka take Eh? to a jirgin nan mutum zai iya cire da ake akwai son Allah akwai ganewa mutum zai iya cire zuciyarsa daga jama'a ta koma ga Allah ga son Allah na iya kaiwa tun da ba yadda za a yi da kai ba yadda za ka yi ne ka sutale ta zama dole ka zauna to sai ka zauna da su da jikinka ne kawai amma asalin zuciyanka na can ga Allah nan wuya ta yi wahala ce na an kai ƙarshe ya bayyana ai to kaga kafin wannan lokacin dole mutum ya sa wa kansa son Allah da yawa sai da san Allah da ganin girman Allah da wani a koyaushe kana nan dai kawai tunanin ka Allah ne in dai ba maganan Allah za a yi ba sai ka san da gaba ɗaya nan ba a maganan Allah ba a san ba ka kawo maganan Allah kuma ba yadda za ka yi ka ta ne to dai ka zama gangan jikinka na tare da su amma ranka ko zuciyarka ka zare su daga cikinsu irin yadda ake zare gashi dogon gashi a cikin gari bai riko komai karatu a fili ga zai da aiki kuma za ka sha shiga irin wannan matsalin din Wani ya kun fihi hafiran ga'iban kaifa ya zama gashi a cikin su yana nan baya nan yana nan in aka kalli gangan jikinsa baya nan in aka kalli zuciyarsa kaga ya haɗa biyu ba mustahili ne ba mumkin ga'iban la hadiran qa'iman a gangan jiki ga shi a zaune amma a zuci kuma baya nan ba'idan kusa nesa hada mumkin ƙariban bil jasadi ba'idan bil kalbi gangan jikinka kusa kake amma fa kana nesa na'iman ya ƙazanan yana mai bacci amma a farki ana kallon kamar gengedi yake kama abin da yana idan su Yan yanzuru ilaihim wala yubsiruhu yana kallon su amma baya ganin in yi juya bai kallon mutane kai abin da ke kallo can daban da haka za ka ga abin da ke zuciyarsa ne kawai ke gida kaga hulɗa in aka sanya abu sai an samu mafita wato dole ne kullum karatu irin wannan bai rikuwa lokaci guda wa yasma'u kalamahum wala ya'ihi yana jin maganganun su amma bai rike shi li'annahu kada akhadha qalbahu min bainihim don ya dauke zuciya sa tsakaninsu tun da maganganun da suke jin na banza ne sauke burutsu ne waraka bihi ilal mala'il a'ala ya hawar da zuciyarsa can cikin babbar tawaga ya wurga zuciyarsa cikin mala'iku cikin annabawan Allah cikin salihai ya sabbi haula al'arsh yana tasbihi abunsa a kusa da al'arsh ma al'arwahil ulawiyyati tare da rayuka na sama azzakiya arkaka to wannan yin kamar ne eh kamar sharhi ne wancan eh, a sharhin su can ba eh ai wannan ƙari haurawa ne ma yi a nan kusan ta kai mm, eh, abin ya ware kansa ma ya gagara tun da kaga can ba zai wasu kaho kan gaba ke wannan ba kawai a alheri su san tare a sharri baya tare da su to nan gaba ce da suka zama sharri to iri da kansa ji da kan na sama abin yi fi gare ke ba zai iya yin wasu abubuwa ga baki da yawa sai dai zuciya to nan sai dai zauna haka zuci kaga ci gaba ne wasu kawon fi shari'a mu'amala ne Allah ya wasu kawon ko fi shari'a ba nan kafa diwa layi na yake tukun eh. Eh. ai ban ga inda kake ban ba ai ka koma da nisa da yawa yau layi na uku wa fudulil abin da aka ce can da aka ce inda aka ɗauko ishe an yi halittar nasa fil khairi ko wa ya aka zila hon fi sharri ka tsallake duka wancan wa fudulil mubahati kaga nan gaba da zaka iya kike su fa idza da'at al hajatu ila khulqatihim fi sharri kaga an tsallake wancan mu in yi zama dole kawai sai kun haɗu a sharri kaga martaba ce lam yumkin hu za fal hadara al hadara an yuwafiqahu to nan to kada ya dace da so kawai ya abun a zuciyarsa wancan wanda na karanta yanzu ci gaba ne ai an wuce ya wuce wacce martaba bai da ma wacce martaba yanzu dole ne ya shiga cikin sharri wancan ai kaga in aka dauko alheri ku tafi tare in aka dauko sharri ka ki in aka ebo fudulu nan maka ki to wannan ba kai masa ba haka ba ga ba da sharri ake sai ka da cikin sharri ba da mai fita ne ai ya kai kamani nan kana kallon sharrin dumu dumu ka shiga cikin su cikin sharri to nan shi aka ce maka to a nan ga inda za ka fita in ya zama haka falhazar alhazar an yi wa fi kahu wal yasbir ala abahu ko fa innahum la budda an yuzuhu a lokacin tunda baya tare da su gashi kuma ina ciki in lam yakul lahu quwwatun wala nasiru walakin adan yaqibuhu izzun wa mahabbatun lahu wa ta'zimu hadda zuwa karshe wa sana'u to nan gaba shi kuma ya fi wannan zanari wannan na karshe wanda muke ciki fasabaru ala adahum khairun shi gaba da bayanin wancan ne ko خير ما yake da sunan صبر على أذاهم خير وآثر عاقبة وأحمد معالا وإن دعت الحاجة إلى الخضرتهم في الفضول المباحات أيضا أنت متنبي دمائي أبو النمبر كو فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله شي مباحات كده bai da iko kwata-kwata nan kuwa wancan a sharri ne ya tsinci kansa a cikin sharri to nan sai ya tsinci kansa a cikin mubahatu ai mubahatu an ci ka shiga cikin su a sharri kada ya haɗa kai da su a sharri kada ya haɗa kai da su a mubahatu to sai ya zama dole sai ya yi haɗa kai ya yi su mutamala da su cikin sharri to ga yadda zai yi to in ko ya zama mubahatu ne ai kaga shi ma an hana to ya juya mubahatu ya koma ne ya fita Eh? ya juya mu ba idan sharri ne kafin bai juyuwa sharri kuma ne bai juyuwa saboda haka nan anan kawai sai dai ya da kansa amma fa za su zage shi za su cutar da shi to mubahatu kuma sai juya ne yana da daman juyawa ya ju tun da mubahatu da su suna iya juyar zama alheri mubahatu ba dai ba halal ba haram a cikin su to amma ana iya canza su su koma halal da kyakkyawan niyya mubahatu kare sai su koma tsa'atan lillahi in amkanahu wa yashji'u nafsahu daga nan aka ce kada shaidan nan zai nuna masa kai kafa kowa addini hato ne ka daga in ka zo kace za ka yi addini a cikin sai shi ce ba ka kowa addini ne to nan sai ka dake daga wannan harbi na shaidan, yanzu misalin aka ce maka me za a ce masa wanda yake mubahi ina ga daga cikin abin da mutane suka ɗauko dai nasara ne ba ya ba ce to in an yi taron ɗaurin aure ya zama dole za a taru sai ka ce to a yi wazi ko kada shi da ke mai nuna ce kai ka fi kowa abu na tun daga malam wani ya mana wa'azi ka samu mai kuka don tsoron Allah da za yi amfani da mubah mu mubahi ne tun da ba ka ganin taron aure ka ce kun yi haram a taron aure ko ba za ka ce kuma aikin lada ko gai ba babu inda zai shafi aikin lada mu ba hatu ne to kana iya in ya zama dole ba asali da ka kai tsaron a fafa shi to in ya faskara ya fi karfin ka to ayuwa ne ya fi dama dama kaga ka canza mu ba hatu ya koma da kyakkyawan niyya don ba zai zama ba ka'ida ne ba kullum an yi buki a zuwa da na farko dai salon ka hana shi in yi faskara to ayi ne kaga ka canza to nan duka ina iya faskara gaba ɗayan ya faskara a jirarskul makadiru ko ba ainihin an dalika faliyasun lakalbaho kawai kana zaune mai cikin sharrin tsagoron ɗinsa kaga ba irin wancan da ba ba duka sai ka zauna ga ka a ciki ba ka ciki shi da shi ne wanda muka tsaya a ƙarshe ya zama ga kadar da ayi ƙari bayi go ina zuciyarka saboda ka fare zuciyarka tan yadda ake zaga gashi tana cin cikin ƙarshe tana ta ana abin nan kawai ana ta dariya ana ta karauniya da ake ana ta mene da kana jinsu kawai kana kai ko kana can kana ta tasbihi abunka zuciyarka na ta tasbihi tare da ta masu tasbihi eh, bari mutu duka tun da ai ba yadda zai da da yadda zai iya fita da yadda tun tun eh, eh, eh, haka ana ya da a shi kawai kudin zai zo ba da kudin zai zo eh. ba ai da ibada ake jin masallaci kudin sa kawai kyau shi ya zo ya yi domin auren ba shi a ciki domin ga abin da ya kawo shi kan zuciya suna kan inda yake duk kan da ake babu ruwan shi amma daga yadda yanzu misalin a maka wani jami'i daga cikin jami'ai ya ga wani mutum da yake so ya kama a nan bai san ya kama shi a cikin masallaci kada ya daga hankalin masallaci musulmi ne ko kuma mai hankali ne bai san kaza ai kafin ba ruwan shi da karatun nan ko bai da ma abin da dinkin wancan wani abu ne na adam a kawo na ya safu sa kaga mutumin nan shine a kansa yana Allah Allah ya ta alwala shi kaga yanzu ba ruwan shi da karatun nan kaga zuciyarsa ba ta nan tana kan aikin da ya kawo shi shi ko wancan wanda muka buga misalin sa ya zama kamar ga mutum zaune cikin mutane suna tashar holiyar su amma shi ina wurin Allah ya tashar da riya ban a kaga bai in ana kirga mutane za a kirga da shi amma me ake yi bai sani ba ba kirga da shi shi ne na'am muje tan na'am eh bai musamman kaga ka dubi irin garuruwan da ake inda musulmai suke yan kaɗan ɗin nan kaga su suna samun irin wannan mu kuma nan munafukai kana iya tsankan karkashin munafukai wannan ɗin na ka shi tun tare kuka taso bai da nufin Allah tare da shi wancan din na da yadda yake kuma abun juyo ya tafi in ka tafi kila illar da za ta kawo za ta fi girman haka ka zauna a ɗan tsakanin nan ka sai ka zauna da su a jika kawai ko a yi sarƙen-sarƙen aiki a wurga ka cikin manori ta inda in ka bari lokacin ga baki daya ta ga ya shafi aikinka kuma ya zai kassara maka rayuwarka zai kassara kama ka ga dole ka fita nan da a haɗa da mata da 'yan mata ga ne ne kuma ce kai ne ma shugaban su. kuma kai kasan wannan cakuɗa ba ta da kyau ba ka nufi cewa sai dai kamar da ka gaba a kawo canji ai ka taimaka da ƙarfi tun da ka fi kowa sanin sharrin da ke ciki to haka Allahul muwaffiqu me yake an fara karatu na zai tafi gani ka na'am wa am wa ma as'abu hada shi tambayan ga uwa ya zan kana tare da wannan abu a ce zuciya kai eh, kana cikin jama'a amma zuciyarka gaba ɗaya ba ta ciki wannan abu zai wahala wa a shakkahu ala nufus wa innahu la yasir ko mai sauƙi ne ala man yassarahu Allah alaihi kan wanda Allah ya sauƙaƙe masa shi to Allah ka sauƙaƙe mana shi wanke zukatanmu fa bainal abdi wa bainahu an yusaddiq Allah tsakanin bawa da tsakanin ya haukan wannan martaba yayi da gaske yayi gaskiya ya gaskata Allah ya dauki wannan abu zai yi da gaske wallahi Allah sai ya masa shi wa yudima laja ilaihi ya dawwamar da fakewa zuwa ga Allah wa yulqi ya wurga kanfa ala a kofar Allah tarihan zalila wato ya koma ina ba kenan wala ino ala haza ba wanda zai taimaki mutum akan wannan illal mahabbatu sadiqa kaga shi ne farkon ina ba son Allah kankantar da kai durfafan Allah ya haka ce duk wanda ba Allah ba wanda zai iya wannan matsayi aikata wannan ba zai ba shi wahala ba tunda yana son Allah irin son hakika sannan yana ganin girman Allah yana kankanta kansa ga Allah sannan ya durfafi bautan Allah ga dangadan da zuciyarsa da gaɓaɓuwansa sannan ya yi watsi da duk wanda ba Allah ba zai iya irin wannan zama wadda kiru da'imu da ambaton Allah ta tarbil kalbi wal lisan wata jannubul mufsidati da nesatan barna al'arba'i albakiya sauran hudun da suka rage kaga ai hulɗa da ɗaya ne yanzu abin da ya rage hudun da suka rage manni sai ta alaiku da gairi lahi sai kuma ashiba sai to taimakon wa'inta idan suka haɗu za su iya ba wannan matsayi kazan ko ko da yin wannan misali mutum yana yana fashi karatun nan ba zai jono da shi ba in ma yana mayi baya fashin ma sai ya tsaya ya koma ya face tattakarsa ba yadda ya ba in rufe littafin na je a ba zai zauna mutum haka ba tun da menene ba ganewa ake nema ba aiki ake nema akan karatun تجنب المفصلات الأربعين الباقية الآتي ذكرها ولا ينال هذا بامي سام ونم مقامي إلا بعدة salihati ai sai da wani tanadi na kari wa madda da ainihin kayan mamadatin wa maddatin quwwatin min Allah da wata sunadari taimako na karfi daga Allah wa azimatin sadiqa da himma ta gaskiya wa faragin min ta'alluq da ghairillah da ya kace ainihin eh, ratuwa da wani gaunin Allah ya tsayar da kansa karatun kuje ba zai karu ba eh? hai kuma joni ya joni kuma duk abin da ake gani ba zai yi inna ba za ga zai yi kuma a ruwan sanyi sai dai muskilan sai wannan mutum ya kafa ɗaukansa daga ya ɗauke shi ba wahala amma ya ɗauke shi ya cije to Allah ko zai ya tsare masa shi الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجللنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين